kamar yadda kuka ga man gashinmu ya canza kala domin mun zuba mishi kala kore a ciki ba iya kore ba akwai kaloli daban-daban a kasuwa sai wanda kuka zaɓa mu dai mun zaɓi kore sannan wajen zuba wa'annan mai guda biyu paraffin oil da uh, palm kernel oil wato man kwakwa baki ban zuba ɗaya bayan ɗaya ba a tare na zuba su a ciki saboda ba a zubawa ɗaya bayan ɗaya sai dai ku zuba su a tare domin ya ba mu abin da muke so amfanin wannan mentol ɗin da na zuba a ciki yana saka man gashi ya ɗanyi yaji yaji sannan yana kashe kwarkwata dandruff da cututtukan kai amfaninsa kenan a cikin man gashin za ku ji in kuka shafa mai yana muku yaji yaji to mental ake zubawa a ciki man zuba turare turare shi ma kala kala ne a kasuwa ya danganta da irin wanda kuke so ana zuba turare ne a ciki domin a saka man gashin ya kanshi waɗannan kayan gaba ɗaya sunayensa a kasuwa sanannu ne da zarar kun je inda ake sayarwa kun ce a baku man gashi za a baku su gaba ɗaya a haɗe ga mutumin da bai san inda ake sayarwa ba zai iya yi mana magana dole mu bi ƙa'idojin wannan haɗi domin kuskure ɗaya yakan lalata mana a shi wato man gashin haɗin man gashin nan kar ku manta dama mun bar shi yi minti bakwai zuwa goma kafin mu a robobinmu Thank mun gama zubawa a robobinmu za mu bar shi ya daskare da kanshi a cikin robobin ba za mu rufe ba za mu bar shi a buɗe domin ya sha iska duka-duka a nan muka kawo mu ƙarshen shirin za ku iya biyo mu a shafin mu na yanar gizo-gizo wato wikihausa.com.ng sannan facebook wikihausa.com.ng shi ma sannan youtube channel ɗinmu wiki hausa ku ci gaba da bibiyan mu domin ganin abubuwa kamar fadar wanke haƙori turaren feshi na jiki da na ɗaki sabulun wanka sabulun wanki dessa live.